addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da ɓacin rai ba haka ba ne ba yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan ko bature ne ko wane ne yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan ta fi karfin shi ko mai suke shiryawa kuwa an fahimta duk in ka bude waya in ka bude rediyo abinda zaka ji sai ranka ya ɓaci in ka bude talabijin abinda zaka gani sai ranka ya ɓaci duk abin da za ka kalla ba daɗi duk abin da za ka ji ba daɗi wannan damuwan da kake ji ɗin nan ba tafiya yake suke ba fa suna taruwa ne suna taruwa ne in suka zo suka yawa sai su zama bam shi ko kai ya buga ko zuciya ta buga a fadi a mutu ko kuwa a mutum lafiyarsa kalau amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba waɗannan abubuwan ne da suke faruwa an fahimta to wane ne maganin waɗannan al'amura duk zai nuna mana shine manzon Allah ne Allah ya aiko mana ne zai zo ya karantar da mu addini ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne shine aka ce ga sunan la ilaha illallah al'azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم sai ka roki Allah Allah ya yi wannan hali da ake ciki wannan abubuwan da ake ta ko ta ina Allah ka kawo karbi la ilaha illallah al-halim al-karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbil alamina. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك حسبنا الله ونعم الوكيل sa'annan kuma sai ka ce tawakkaltu ala alhayy alladhi la yamutu alhamdulillahi alladhi لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم رحمتك أرجو شيء وصليت رحمتك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصله لي شأني كله لا إله إلا أنت نشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إيش إني كنت من الظالمين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي ka roki Allah ya Allah ka yaye wannan hali da ake ciki Allah kada ka sa Allah kai a ta roƙon Allah da shi wallahi tallahi abinda zai raba ka da turawan duniya kenan haske mai ne ka gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa